Goskolo wata barasa ce da ake haɗe-haɗen wasu nau'o'in barasar kwalba da aka fi sani da hot gami da ƙwayoyi masu gusar da hankali da tabar wiwi da ogogoro da wasu sinadarai da ake cakudawa da matasa ke sha mai gusar musu da hankali zuwa haukatarwa da ma mutuwa. Shugaban ƙungiyar matasan yankin na Kabon Chris Juan Rafael ya shaida min dalilin su na ɗaukan matakin hanawa da shan wannan muguwar barasar. Ta hana matasa gaba da iya yin wani abu. matasa suna shan wayan abun sai su je su imi a kantunonin goskolo din nan suna sha ya kawo lahani da dama mutane sun mutu wurin nan da ake sadda nan su goskolo zaka ga mutane iri-iri sun rame gaba daya sun zama kaso suwa zalla to a nan mun duba in ba mun yi wuni abu a kai ba to hakan ne za mu yi fama muna mutuwa To baka gani idan kun hana a nan yankin Kabo matasan za su iya zuwa wani wayansu unguwanni da ake dafawa su saya su sha? Ba wai ba za su ya su je wani guri ba, amma muna roƙon dukan yankinonin da suke kusa da Kabo su doki matakin da mu muka dauka. Ai ta kore su har ma a hana gaba daya ma muna rokon gwamnati su yi wani abu domin mu ba mu son mutane suna zuwa kaman hukuma suna ce mana wai mu bai kamata mu ba Shi ma wani matashi daga yankin na Kaban ya ce sun yi asarar matasa da dama a sanadin shan goskolo. na James Samanja ba za mu saya mu gan abin da za mu iya maganta yana ci mana tuwa kwano ba. Dole mun tashi mu nema magani shine mun ce to mu dinnan ya ishe mu daga yau a bar sarwa ko dafawa ko sha a mu. to muna da hanyoyi da mun riga mun fara shiryawa da za mu jawo matasan nan su dawo gida hanya na fari shine bayan mun hana shan wannan abun a nan community na biyu za mu nema drug law sai mu kira musu waɗannan matasa su ba su shawarware a hanyoyin da ya kamata su bi da rayuwarsu ba sai tare da wannan gwaskolon ba da kuma taimakon jami'in tsaro na kwarai za mu ci burin wannan matsalan da muke da shi. Mr. Francis Son wani mai gidan haya ne da ake sarrafa gwaskolon a gidan nasa. jiya da suka zo yan anguwa da sauransu na ce su shiga wurin don dama ni haya na bayar ban bayar da rayukan mutane na bane su a bincike shi wanda yake wurin idan haka ne nashin a kama shi a tafi da shi an kuma dawowa na yamma an sami shi da shi na ce a yi gaba da shi ikarin kaina na rasa yan uwana da yawa dalilin shi gwaskolo din tun a can baya gwamnati da sarakunan gargajiya sun yi yunkurin hana sarrafawa da shan gwaskolon sai da an samu sakaci wajen aiwatar da dokar basaraken gargajiya a yankin na kaban danyam chuangom ya ce yanzu gari ya waye yara za su tashi ba zuwa makaranta ba aikin noma ba koyon aikin hannu ba ma taimake iyayensu dukan iyayensu ma fada da juna in sun ji wuna bu ya tashi a wani guri don saboda eh, drugs da suke shan nan su goskolon nan sai su tashi kawai za a je so kin ga irin su matsalolin kenan kamar yadda muka fara wannan so haka za mu bi wurare mu san cewa ba masu maganin shi ma gaba daya Ita barasar Goskolo da da sanadin rasa rayuka da dama da ta yi, ta taka rawa sosai wajen tashin hankalin da aka yi ta fama da su a jihar ta Filato a lokutan baya, abinda wasu ke ganin kauda ita daga tsakanin al'umma yana da fa'ida matuka Zainab Babaji, murya Amurka daga Jos a Nigeria.